رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تعليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم كان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين يا كذا شيخ مالمو الشيخ al-imam sadiduddin ashirazi ya kula yana cewa ala mashayikuna manyan malaman sun ce man arada an yakuna ibnuhu aliman man arada an yakuna ibnuhu aliman duk wanda yake so dan shi ya zama malami yan zai an yurajiyal kula ba ya kamata ya kula da baki daga cikin malaman fikihu ya dinga kulawa da baki daga cikin manyan malamai ya dinga karama su ya ciyar da su wa yuti'a shay'an wa yudihim shay'an kuma ya ringa ba su wani abu na alkhairi wa illam yakun ibnu aliman idan ya zama to dan shi ba malami bane ya kunu hafiduhu aliman sai jika shi ya zama malami in bai samu dan shi ya zama malami ba to insha Allah jika shi zai zama malami wa min tawqir al muallim alla yamshi amamu daga cikin mutunta malami kada yayi tafiya a gaban sa wala ya yajlisu makana kuma kada ya zauna inda malam ke zama wurin da malam ya ware makan shi kada ya zo ya zauna a wannan waje wannan alama ne na rashin mutunta malam wala ya yaftadi'u bil kalam inda kada ya fara magana a wajen malam illa bi izni sai malam ya bashi izini kafin ya bude baki ya magana malam ya ce masa bismillah wala yukthiru al kalama inda sannan kada kuma ya yawaita magana a wajen malam ya zama sarsar mai yawan surutu wala yas'alu shay'an inda malamati kuma wala ya tsalu shi malalati kada ya tambayi malam wani abu inda malalati in malam ya kosa in ya ga alaman malam ya kosa ya tafi gida ko malam yana cikin wani hali na kosawa to kada ya takura malam zai iya yiwuwa irin halin yau misalin malam a ila ba shi da lafiya ya kosa ya je gida ko kuma malam yana so misalin ya zaga ko dai wanda dalili wanda uzuri sai ka zo ka matsa wa malam malam lallai ina son ganin ka malam lallai ina son ganin ka malai ce kamar ita aljiwa jiwa malam fa abun muhimmi ne ba to kai gaba baka san cewa shi ba malam yana cikin wani al'amari muhimmi ba tun kaji jimala ya ce ka bari sai to zai iya yiwa akwai wani uzuri wanda ya sanya malam ke so ya tafi da wuri to sai ka kyala malam an gane ko kada kada dalibi ya tambayi malam wani abu a inda ya kosa in ya ga malam ya kosa malam yana sauri ya kyale shi wa yura'il waqt kuma ya kula da lokaci in yana magana da malam kada ya cinye wa malam lokutansa wala ya الباب kada ya kwankwasa kofa bal yasbiru hatta yakhruj al ustaz yayi hakuri har sai malam ya fita an gane ku kada ya kwankwasa kofa yayi hakuri har malam ya fito wala hasil annahu yaqli wurda abin da ya tabbata anan dai shine lallai zai nemi yardan malam wa yastani musuqat kuma ya nisanci fushin malam wa yamtasilu amru kuma yabi umurnin sa fi gairi ma'afiyatillahi ta'ala ba a cikin saba ma Allah ba in malam ya ba da umarni in dai wannan umarni ya dace da sunna in wannan umarni ya dace da dokar Allah to yayi masa biyayya ba a cikin saban Allah ba innahu la da'ata li makhluqin fi ma'siyati domin lalle ba a biyayya ga abokin halitta a cikin saba wa mahalicci kama kala annabi sallallahu alaihi wa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shabban nasi man yuzhibu dinahu li dunyahu bi ma'siyati al-khaliq eh daga cikin mafi sharrin mutane akwai manyan yuzu hibu akwai wanda yake tafiyar da addininsa a saboda duniya yana tafiyar da addininsa saboda duniya bi ma sai tilkali da saba wa mahalicci an gane ku ya saba wa mahalicci dan ya samu abin duniya na'am wa min tawqiri tawqira ulade daga cikin mutunta malan akwai mutunta ƴaƴan shi wa mai yata'allaqu bi da kuma wanda yake da alaka da shi duk wanda malam ke da alaka da shi ya kamata ka mutunta shi kada ya zama to kana mutunta malam amma kana wulakanta ƴaƴan shi kana nuna halin ko kula na'am wa kana ustazuna shaykh ustazuna shaykh ya kasance malamin mu shaykhul islam burhanuddin sahibul hidayah rahimahullah Allah ya masa rahama haka yayi kaito annawahidan min akabirul a'imma cewa lalle akwai wani mutum wani daya daga cikin manya-manyan shugabanni manya-manyan malamai bi bukhara a can garin bukhara daras ya kasance yana zama a majalisin darasi wa kana yakumu fi khilal daras ahyanan ya kasance yana tashi a tsakiyar darasi ana cikin darasi zai gaya ya miƙe wani lokaci sa'alu an sai tambaya game da shi wannan miƙe wanda yake yi a cikin tsakiyar darasi na menene faqala inna gina. yal'amu adiyan da suka lalle wato dan malami na yana wasa tare da yara a titi yana wasa tare da yara a lungu wa yaji'u ahyanan ila babil masjid to wani lokaci yakan zo zuwa ga kofar masallaci wa idza ra'aytuhu aqumu lahu ta'ziman li ustazi idan na gan shi sai in miƙe gare shi saboda girma malami na na miƙe ne shi yaron bai ma san ya miƙe ba shi ya bai ma san ya miƙe ba shi ya miƙe ne saboda wanda ya hango yaron sai ya miƙe ta azima da ustaz saboda girma malami na ina ba dan gane wannan kaga ya wannan girma wannan hmm? ya ga yaron malam sai ya miƙe dama yana halatta in mutum ya ga malam ya miƙe maza eh kaga idan mutum ya ga malam a ƙa'ida lalle malam ya kamata a mutunta shi amma miƙewa saboda malam ya zo kawai a miƙe sannan in ya zauna a zauna to wannan ya saba mu sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa man ahabba an yata masalla lahu rijalu qiyaman fareta ba wa da domin annar duk wanda yake so mazaje su miƙe gare shi dan gaisuwa in ya zo a miƙe a gaida shi yana son haka to ya zauni mazauninsa a wutar jahannama kun fahimci wannan ayi to saboda haka ba daidai bane misali wannan an gane shi dai da annan abin da yake so ya karanta da mu malami yana da daraja kuma kai ɗalibi ne lalle ya kamata ka mutunta malam kuma daga cikin alamar mutunta malam yaran malam su ma ka nuna alamar cewa suna da mutunci a wajenka an gane wannan ku to saboda haka wannan shi ne amma wannan dangane da ainihin miƙewa an za ka yi da malami to wannan kuma wani abu ne daban Allahu a'lam an gane akwai akwai hadisin turmuzi hadisin anas bin malik radiyallahu an da yake cewa ma kana shakhsun habba ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima alamuna min karahiyatihi lidhalik cewa babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah suna matsar san shi suna matsar girmama shi sun san hakkinsa amma wa kanu izara au lam yaqumu lahu sun kasance in sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa miƙewa domin sa me yasa lima ya alamuna min karahiyati li zari saboda abin da suka sani na ainihin cewa manzo Allah yana kyaman hakan manzo Allah baya so an gaishe a miƙe wajen gaisuwa ina fatan gane wannan wannan shine to irin wayannan abubuwa ne idan ainihin malaman sunna suna kokarin su daidaita al'amura sai kuma ka gan su ɗalibai sun yi amfani da wannan dama wajen kuma rena malaman an gane su ɗalibai sun fi son kuluwi yadda za ka zo wato haƙƙin ma da ba na malami ba ka ba malamin to sai ka ga malamin ya samu daraja sosai ko da ko wannan haƙƙi ya saba ba sunna haka ba daidai ba ne amma duk abin da ya dace ba sunna to ya kamata a ce shi ɗalibin ilimi ya ba malamin shi na'am Walaikun salam. Wato, na zo magana kan shi, wannan hadisin ba magana manzo Allah ba ne, bai inganta ba. Da duniya ta saboda duniyan waninsa, ya tafiyar da haƙƙin Allah saboda duniyan wani, saboda ya faranta mu wani rai sai ya saba mu Allah. Eh, na'am. أو المسلم مالكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استجمار بما نوي شرعا wato istijmar da abin da aka yi hani a gare shi ga shari'a fabadun nas kadi yastamilu ba'du eh, yastamilu da istijmar wato wani imari yakan aiwatar a tsakiyar istijmarin in yana cikin tsarki na na dutse ko na hoge yakan aiwatar ai istimalu gun ahja aiwatarwan shi ga ainihin duwatsu domin kusar da najasa na'am rau aw azm yakan yi amfani da busasshen kashi ko kuma ya amfani da kashi li izalatin najasa saboda kusar da najasa ma'ana yi sallallahu alaihi wasallam an dalik duk da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani kan haka ba manzo Allah yayi hani ai amfani da busasshen kashi ko ai amfani da kashi wajen gusar da najasa fi hadisi Salman radiyallahu anhu ya zo cikin hadisin Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda an yi stanja bi raji'in aw azan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani ai tsarki da busasshen kashin dabba ko kuma ai amfani da ainihin kashi wannan hadisi ingantacce ne rawahu rawahu muslim wa abu daud wa tirmidhi nan wafi hadis ibn mas'ud radiyallahu anhu ya zo cikin hadisin ibn mas'ud Allah ya kara musu yadda amana sallallahu alaihi wa sallam an illati hadha an-nahy manzo sallallahu alaihi wa wasallam yayi bayanin illa na wannan hani menene dalilin da yasa aka hana innal jinna lamma sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam afrat lalle su aljanu yayin da suka tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam, guzuri kace ya rasulullah lokacin da manzo Allah ya je wajen aljannu lailatul jin an gane yayi manzo Allah ya zo wajen aljanu lailatul jin ya je ya musu da'awa to anan wajen bayan ya musu da'awa sai aljanu suka tambayi manzo Allah kuzuri suka ce ya ba su kuzuri Allah sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kulli azmin zikratullahi alaihi yace kuna da kowane irin kashi wanda aka ambaci sunan Allah gare shi kowane irin kashe idan ku ambaci sunan Allah gare shi naku ne za ku ci ya kawo fi aidikum wanda yake aukuwa yake aukuwa cikin hannayenku wanda yake aukuwa cikin hannayenku na'am awfar ma wato mafi cikan abin da yake kasancewa nama mafi cikan abin da yake kasancewa nama ciwon na kashi din idan ku ambaci sunan Allah zai zama cikakken nama sai ku ci abin ku. a gani mu dan mu bani adama zamu za mu gwagwaye ainihin za mu gwagwaye za mu cinye naman sun mun cinye naman ƙashi sun mu cinye nama ƙashi ɗin sun mun cinye nama ƙashi ƙashin idan aljannu ka ambaci sunan Allah ƙashin zai koma nama sai aljannu su ci cikin kwanciyar hankali na wa kullu ba'arati ilfin wabi Ko wa kullu ba'aratin da kuma kowane kashin rakumi. kashin rakumi shi ma ilfin da wajibu shi ma kamar ainihin ingirici ne ga dabbobinku bi ma'ana abinci ne ga dabbobi kashin raƙumi ala ne ma? kada ku yi tsarki da su ku gane ku kada ku yi tsarki ku mutane kada ku yi tsarki da kashi kada ku yi tsarki da mai da ainihin kashin dabbobi an gane ku fa hu ma ta'amu ikhwanikum domin lalle wayannan abubuwa abincin yan uwanku ne su a yan uwanku aljannu wato saboda haka abincin yan uwanku ne wato kashi to ya hukuncin yin amfani da yin amfani da irin kashi yanzu abin da ake da tangaran din nan da me ake yi tangaran da kashi ake yi to wannan shi ma ba mu shiga kin aljanu ba ko sai an goge fitsari shi wannan kuma ana amfani da shi a rinka cin abinci da shi to idan aljani na bukata ba sai kuma yanzu ka mai da shi tangaran ba zai fushi ba ba shi ba na aljani ba ne shi kadai amma mutum ya kasa kashi da shi ya wurgan matsala da go eh. an imam bin al-hajj al-maliki imam ibn al-hajj al-maliki ya ce la yi stajmaru bai wato ba a yin tsarki ba a yin istijmar da ainihin gawayi kada ka yi amfani da gawayi wajen istijmar da annahu yulawisul mahal domin yana lalata mahal Abinda yake bakin kirin karo kana tsarki da za zaka bata waje wala bi azumi ba a yi da kashi da annahu la yunqi la yunqi domin shi baya tsarkake abubuwa wa yata'allaqu bi wa yata'allaqu bi haqul sannan kuma haƙƙin wani yana ratayuwa da shi akwai haƙƙin wani a cikinsa domin shi guziri ne na ƴan uwan mumin muminin jin na ainihin muminin aljanu wala bi zuciyaci kada a yi da tangaran glass li'annahu la yunki ko mu'dil domin shi glass baya tsarkake abubuwa kuma yana cutarwa wala bi rau sannan kada a yi da busasshen kashi li'annahu la yuthbitu la yuthbitu inda shi baya tabbata in ana gogawa in ana kokarin a goga a yi tsarki da shi yana tarwatsewa to shan kashin kaje za ka kara yi za ba zai sarki sai tarwatse sannan kuma gashi nan shi ma abincin aljanu ne wala yunazzi baya tsaftacewa wa ya tafattatu yana farfashewa wa huwa da wabi mu'minin jin shi guziri ne na dabbobin muminin aljannu wala bil ahamin li hurmati ba a yin tsarki da abinci saboda mutuncin darajar shi abinci yana da daraja babu kyau kannan abinci kada mutum ya ɗauki tuwo ya doki tuwo ya zo yana tsarki da shi kuskure ne wannan wannan tuwon da ka yi tsarki da shi da za ka ba wani da ya gode kaza akwai mutanen da ba sa cin dumame wai wani da zaran tuwo ya kwana shi kenan shi wannan tuwo din ba zai iya ci ba to wannan kuma in zai yi tsarki sai amfani da tuwo ya kada bayan gida ko abin da ya kama da wannan kuskure ne saboda abinci yana da daraja baya kamata bannan dukiya innal da kanu min ikhwani shayatin an gane innal da kanu ikhwana shayatin baka mubazzirai kanu ikhwana shayatin sun kasance yan uwa ne na shedanu baka babu kyau yin banna na dukiya wala bi sawbi hariri kuma ba a yi da tufafin alharini wala bi sawbi rafi'in min gairi ba a yi da tufafi mai daraja tufafi na alfarma ba a yi da tufafi mai daraja wanda ba alhari ba sai lalle alhari ne ko tufafi ne tufafi mai daraja mai tsada kada mutum ya zo yana tsarki da shi da an na zalika kulluhu sarf domin wannan duka shi gaba ɗaya barna ne barna ne wuce gona da iri ne namu qad hadda ulama'una rahmatullahi wa rahimahumullah hakika malaman mu sun iyakance Allah ya musu rahama sun yi iyaka ga wannan gayan iyaka ba kalu ya juzu istijmar bi kulli jami ce yana halatta yin tsarki da duk wani abu da skararre ɗahirin mai tsarki munki mai tsarkacewa mai tsarki mai tsarkacewa kalla'il ilil asar bai kusa da gurbi wanda in kai amfani da shi zai kusa da gurbin da jasa din kuma ba gairan mu'uzin ba mai cutarwa ba laysa bi hurma eh kalla'il gairi mu'uzin gairi ba mai cutarwa ba laisa bi zai ba ma abocin alfarma ba abin da yake da alfarma yana da tsada kamar kuɗi mutum ba zai zo ya amfani da ainihin kuɗi naira ɗari naira hamsin naira ko ya amfani da dubu ɗayan nan ya ce zai tsarki da shi an gane kaga wannan bannan dukiya ne rashin sanin ainihin muhimmancin dukiya ne wala sarraf ko kuma banda ainihin barna ba bannan dukiya wuce gona da iri wala ya ta'allaqu bihi haqqul ghayr sannan ya to haƙƙin wani bai ratayu da shi ba in ka san akwai haƙƙin wani a ciki kada ka kuskura ka yi tsarki da shi alal jallab jallab ya ce wala ba ta da bil ismar bi ghairi al hajab babu laifi da yin tsarki ga abin da ba duwatsu ba eh kaman wato ainihin mannasu ɗan ƙananan duwatsu ne wadin da tabo wal kharq eh ɗan ƙananan duwatsu na mannasusa da kuma tabo za a iya yi da tabo eh, za a iya yi da khirak da kyalle ana yi da kyalle hmm. mutum zai iya samun kyalle wanda bai da wani muhimmanci ya tsarki da shi zai iya yi da auduga zai iya da sufi shi eh, shine ma ya kuruji inda nashar al-kashaf ne wannan diddigan mutum zai iya da diddigan katako diddigan katako da kuma turbaya wannan qadi abdul wahhab anna kullu ma yahsul bil inqa cewa duk abin da tsarkacewa ke tabbata da shi ba huwa kan hajar kamar dutse yake duk abu yanzu za ana amfani da toilet paper ko toilet paper mutum zai iya amfani da shi don tsarki wannan toilet paper makila ya fi yamma dutse toilet paper ya fi kusan da najasa fiye da dutse a gane shi za a wajen isuwa illa an kuna mimma lau hurma sai dai fana abu ne wanda yake da mai alfarma kamar mutum ya ɗauki zinari da azurfa dinari da azurfa ya ce zai tsarki da shi yaya kaga akwai matsala dinari da azurfa yana da alfarma qultu wa ulam min hadha annahu la yajuzu isti'malu al-jara'id to daga wannan din an ce abu mai alfarma za a iya sani daga wannan za a iya istinbadi daga wannan cewa baya halatta aiwatar da jaridu kada mutum ya amfani da jaridu da abin da ya kama da jaridu min al-mujallat na ainihin mujalloli allati yumkin wanda zai iya yiwuwa ya tattaro sunayen Allah ko zai iya yiwuwa ya tattaro sunayen Allah subhanahu wata'ala aw ko kuma ya kunshi wani abu wanda akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko kuma akwai fiqh a cikin sa lima fi zalika min al-istihfaf saboda a cikin wannan akwai ainihin sassauci yin sakwasakwa, sakwa rashin sanin mutunci yin sako su da ainihin alfarma na Allah A gano wannan kuma zalika wa mayu azim hurumatillah fa huwa khairu lahu inda rabbih wa mayu azim sha'airal lahi fa Ita uwal qulub saboda haka ya kamata duk abin da ya shafi addinin Allah mutum ya dauke shi da muhimmanci kada mutum ya ringa wulakanta abin da yake da alaka da addinin shi an gane idan kana mutunta addinin ka wani zai taimaka ma wajen mutuntawa hmm. ko kafirin ya fahimci kana mutunta abinka to zai zai sako zai ci tsoron ya tsama ma addini irin abubuwan da muke gani yanzu a duniya kake ganin har kafiri ke iya buɗe baki ya zagi manzon Allah ya faɗa abin da ya ga dama ko ya izgiri gare shi to an ce sai bango ya tsage ka dangare kan mai eh wato mu muka buɗe kofa har ya zama to kafiri zai iya buɗe baki ya zagi manzon Allah hankalin shi kwanci an gano wannan ko to kaga idan muka rike annabi da kyau muna bin shi da kyau sau da kafa to kafiri zai ji tsoro ya saba mana annabi an gane yayi muka nuna mai gaba daya komai namu rayuwar mu gaba daya wato manzon Allah wato muna matsasa manzon Allah za mu goma ce za mu iya rasa rayuwar mu akan manzon Allah to idan din dai muka nuna mu kafiri wannan to kafiri zai kiyaye mana manzon mu amma idan mu da kanmu muna wulakanta shi to shikenan komai zai iya faruwa na'am kitabu dawaidu salah farko akwai za ga wasu abubuwan da muke yi na nuna rashin damuwa da addinin mu kanmu sai ga wani lokaci muna barin abin da manzo Allah ya yi muna bin su akwai za ga mu musulmi mun yi watsi da namu mun da kira su su sun tabbatar manzon mu ya ce a yi kaza ko mun zo muna neman yardar su za su gane cewa to akwai musulmi da yawa wanda ba san darajar manzon mu da ake yawwa sun san su ai akwai akwai ba a ah, yanzu akwai arne fuskanta ka san mustajirku arne wanda yake akwai professor zaka iya zuwa america yanzu ka karatu na arne zai karanta da kai hadisi ko ya karanta da kai tauhidi yanzu ka je ingila zaka wani professor kafiri ne cikakke yana karanta da tauhidi a jami'a ana so a kira ba baka kun turawa da yawa sun san musulunci sun yi research akan musulunci wani ya san ga abin da musulunci ya zo da shi kai kuma kana wulakanta shi shi da kanshi zai gane nan ba su damu da addinin su ba kila kana Najeriya za ka dauka abin su. akwai turawa da yawa wanda sun karanci addini wani bature professor ne a lugar larabci wani professor ne a hadisi wani professor ne a tauhidi kuma baya sallah amma ka zo zai karantar da kai akan na abubuwa sannan ya tura maka wani abu na san ran shi eh ya ya kuma ta sun wani encyclopedia da rubuta encyclopedia kaga akwai britannica wanda kafirai suka rubuta shi wala malam duk tarihin waɗannan addina akwai su sufaye ga irin addini su na cikin rubuta har ne mamaki har da wahabiyawa da shi'a da waye da waye da komai da tarihi mutazila ba sun yi adalci akan wasu amma wasu ba su ne kyakkyawan fahimta ba sun yi adalci aka tambaye aka sun yi magana kan wahabiya suka ce wahabiya su ne wanda suke so wai a dawo da addini yadda yake zamanin manzo Allah ya zama an za a yi addini a yi shi yadda yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم كتاب قواعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الله يدعو سيرا أبو سرشد بمو أنبو محمد وعلى وآله أنه هو شيني هكذا أقول كوالي وآله شيء أتمنى أنه هو أصول كوالي وآله أنه هو أنه هو أنه هو وآله shine bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad ya bude akwai kare wanda sufaye suka yi farko sufaye sun yi tallan aqidan ash'ariyya a farko sai kuma ƙarshe suka kawo ɗariƙan su dan ka duba littafin da suka buga har da salatul fatiha ce amma asalin qawaidin gashi nan ya fara daga wa sallallahu ala sayyidina muhammad kaga wanda bai sani ba ce za ka ɗalibi ya zo karatu wajenka sai bude wajen ash'ariyanci ba karamin dabara suka yi ba littafin fiqh bai da alaƙa ba shi mai mai kawai bai yi rubutu kan gida ba sai suka yi muqaddima da ash'ariyanci su sufaye Sun mutum ya zo kaga sai ya fara karatun a sha'ira sa'an nan ya shiga cikin fiqh eh babu sai <laughs> in ka shiga ciki za ka suna tallan dariƙa kaga shi mu ma ya kamata mu dinga kishin addinin mu sosai mu dinga tallan sunna duk inda muke tunda shi sufi ba ka duba yadda sufi yake shi ma yana tallan zubancin shi a shi mu ya kamata mu fi kowa kishi na ainihin aqidan mu mu fi kowa kishin ainihin manhajin mu ko aha haza kitabu qawaidus salat wannan littafin ka'idojin sallah ne والوضوء ده الولاء والغسل من da wankan janaba da tayammum da تيمم arafa hadhihi alqawaida duk wanda ya san wayannan ka'idoji arafa as-salah to hakika ya san sallah man lam ya'rifu duk wanda bai san ta ba la ya'rifu shay'an min dinillah to bai san komai ba daga addinin Allah inda mutum bai san wayannan ka'idoji ba bai san komai ba daga addinin Allah salatu batila sallar safatacciya ce inda mutum yayi sallah bai san ka'idojin sallah ba bai da sallah an gane duk da cewa malamai mai iziya yana cewa idan ɗalibi ya ga bai iya sallah ba sai je wajen malami ya karbi siffofin sallah a wajen malamin malami ya nuna mai daga niyya kafara harama kaza karatun fatiha duk ya nuna mai yadda ake sallah a aikace amma ba zai iya gaya ma farillan sallah ba sunnonin sallah musafan sallah makaruyi abubuwan da ke bata sallah ce wannan sallah ta yi an gani, inda yaje koya a wajen malami malami ya bashi ainihin yadda zai yi sallah ɗin. ba sai ya san wannan wajibi ne wannan kaza ko kuma ya hutar da kanshi yi alwala ya ringa zuwa sallar jam'i ko kada ya yi wasa da sallar jam'i. ya zama to kullum kada ya dan ko kubuce masa to a hankali a hankali ma zai koyi duk sallolin gaba daya in so daga baya a hankali a hankali ya koyi hukunce hukuncen sallah amma zaman ɗalibi lafiya ya koyi sallah ya san hukunce hukuncenta ko eh nam ja'ala shekh malam ya sanya ta ala samaniyata ashara babal abu sababi goma sha takwas da ya shiga ma bai ga min al-ashkal domin ya yayi abin da ke tare da kai na rikice-rikice yana so ya yayi abin da ke tare da kai na mushkilolin sallah mushkila wanda yake da alaka da sallah zai yayi maka ala sheikh malam ya ce masanin fiqh imam ibada shugaba ya ce me ce jihila fara'idus salati ya ce an sanya farillan sallah goma sha biyar ne wane ne wannan shek din Allahu alam yana nufin kanshi ne ya ce malam ya ce alfaqihu masalin fiqhu al-imam zai yi wakila malamin shi ne ko sai hmm. da shi mai kawaidi yanzu ba wanda ya san wanda ya rubuta shi na tambaye ka wane ne ya rubuta littafin nan baka san shi ba shine har lokacin da muke yara ke ce shi da wannan littafi kawaidi da dan karani aka ce aljali ya rubuta aka ce aljani ya rubuta baka ji aka ya kali albali kad balbalta bilbalbali bal ce to ai aljani ne to shi ma kawai ana ganin kamar aljani ne ya rubuta kawai ya turo mutane ake ta fa'idantuwa da shi an gane yanzu da mutum zai ɗauki kawai zai project to kawai sai dai ya ce wannan littafi littafi ne wanda wani malamin fiƙi ya rubuto amma babu wanda ya san shi an gane to kaga wannan malami ya cika mai ikhlasi kenan ko baya san ma san shi baya masu a san shi kawai yi littafin saboda Allah ne kawai ya tura waye rubuta Allah alam kaga idan mutum yayi aikin alkhairi kuma ya turo shi ana tafa irin tuwa da ya zai samu lada ga littafi ya yayi albarka amma ba san wanda yayi shi ba eh <laughs> na'am na'am bila fara'idu salati 15 yace an sanya farallan sallah 15 tafaqa alaiha malik wa shafi'i imamu malik da imamu yi sun yi ittifaki a kanta wa abu hanifa da abu hanifa bin hanbal da ahmad bin hanbal wannan shine ko ka yi bincike dalibin ilimi baya saurin sallamawa sai aka ce ittafaqa alaiha maliku wa shafi wa na dubin ittifaki sai ka je ka duba a cikin mazhaban kowanne daga cikinsu. in dalibi bai da kasala sai ya sauri ya ɗauki mazhaban imamu ahmad mazhaban Shafi, mazhaban abu hanifa da gani su sun yi ittifaki cewa farillan sallah goma sha biyar ne ko kuma akwai sabani tsakanin su sai duba malik eh eh malik yace bai ce malik ne ba sai mu ce kuma ga mudawwana ko koma ga jami'ul utubiya na'am كتاب الأخضر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن fi في صلاته ثانية duk wanda ya busa a cikin sallarsa yana cikin sallar sai ya hura wani abu ya hura da mantuwa da ba'da salam zai sujada bayan sallama me yasa zai sujada bayan sallama saboda ya ƙara wani abu a cikin sallah ko ya busa wani abu ya hura duk wanda ya hura wani abu a cikin sallah da mantuwa zai yi sujada bayan sallama in kana amida in ya kasance da gangan sallar shi kaɓaci inda gangan ne ba sallah wa man adasa fi salati amma shi shi ainihin mai alari ya dauka hura wani abu kamar magana ne in ka hura ai harfa na fitowa amma imamu shafi ina ganin ba magana ba ne don mutum ya hura wani abu a cikin sallah sallah ba ta ɓaci ba ko da gangan ne a gane na'am ba da fa'u ba fa'u ai eh, fa'u ne ai da ya fito fa'u ne da shi <laughs> fa'un da wawun fa'un da wawun fa'un da wawun fa'un mai don ma da wawun da <laughs> wa man fi salafi man aqasa fi salati duk wanda yayi atishawa a cikin sallar za wala kada ya shagaltu da alhamdu kawai ya ci gaba da sallah kada ya shagaltu da ainihin hamdala ba zai ce alhamdulillah ba wala ya ruddu alaman shammata sannan ba zai mayar ma wanda ya gaida shi ba idan wani ya ce ma yarhamukallah ba zai ce ya haɗi kuma lawa yi sulu malin ba kawai idan yana sallah shi dai kada ya shagaltu da hamdala sannan kuma kada ya mayar ma wanda ya gaida shi wala a ta'adisan ba a gaida mai atishawa fa in hamidallah idan ya gode ma Allah fala shi ba komai duk da hakan ya zo ce alhamdulillah ba komai amma in yace kai kaka ce mai yana mukalla kuma ƴan uwa da yawa suka yi kuskure kusan sun yi takalidi tun daga iyayenmu na baya sai mutum ce yarhamakallah yarhamakallah ka gani ya nuna ka yi sakaci da nahawun da ka karanta ko shi na wani lokaci ba wai rashin sanin nawa wani lokaci sakaci ne rashin yin aiki da abin da ka karanta kai ma ka ji kowa da kowa na faɗa sai kai takalidi wannan takalidi yana cutar da mutane sosai yarhamakallah zaka ɗalibin ilimi ne ba zai tama da irabin fi'il mudari marfun bi ma az-zahira al-akhiri amma kuma daga bayan ya zo yin magana sai ke yarha makalla to na yarha makalla din kai bi shi ji yarha makalla ira bi shi wai kwararren nahu to lai mutane da yawa ka san ina ganin ba a dade da akwai la haula wala quwwata ta ce la haula wala quwwata a da aka ake yi saboda mun ga irin mutanen da suna la haula wala quwwata kai ma sai kai ta galibi. shi yasa a daina takalidi ka tsaya ka ga abu a rubuce sannan ka yi in ba haka ba kuwa za ga wasu abubuwa kana ta kurakurai kai ma ka raka wani ne wani ya baka talla baka sani ba an gane akan ba mutane talla kai kanka da wani ne ce to malam ya kai wata din da me ma na kawata la haula wala kawata illa billah amma na dade ban jin ban jin wala kawata din nan la haula wala quwwata illa billah ta ce la haula wala quwwata illa billah eh za a iya samu yanzu a ƙauye gaskiya ana samun ci gaba a hankali karatu na shiga cikin mutane kaɗan kaɗan kaɗan kadan eh amma ta saba fi sala eh, fi salatin saddafa duk wanda ya hamma a cikin sallah ya toshe bakinsa kawai idan mutum ya yi hamma ya toshe bakinsa wala yanfusu illa bi tawbi kada ya yi tofi sai cikin tufafinsa ba tare da ya fitar da harfa ba kada ya fitar da wani harfa shakka fi hadasi duk wanda ya shakka ga hadasi ko ya shakka ga najasa fata fakara fi salati kalilan. sai yi tunani a cikin sallar shi kadan tahara sannan sai ya sakankance da tsarki ya ɗan yi tunani a cikin sallar sa kadan sannan ya sakankance da tsarki babu komai a gare shi an gare

shi shi kusan ko wancan eh biyar abu nan da an yi dai Allah zai faɗa a eh duk ya wuce ai ai yana sallah ce kai yayi ko da ko da misalin yayi an yi da sallah ko na ba ruwan karshe eh al-ashmawi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim taqulu zalika bi ismi kulli takbira zaka faɗi wannan a ƙarshen kowane kabbara ƙarshen kowane kabbara zaka faɗi wannan taqulu ba'da rabi'a kun san amma zaman malikiya ba magana karatun fatiha ba ga sallan gawa ba karatun fatiha ba magana raka'an farko karatun fatiha raka'a na biyu salati ga annabi a wakan raka'a kabbara na farko karatun fatiha kabbara na biyu salati ga annabi kabbara na uku addu'a ga mamaci su kabbara na hudu sun ce to addu'a ga sauran mu'minai amma kabbara na hudu sallama ake yi shine abin da ya tabbata to shi ne ce a kudu su gaba ɗaya tun daga farko har shi addu'a ne kawai su malikiya sun fi ma zafi ba su yarda a yi karatun ƙur'ani ga mamaci ba wannan karatun ƙur'ani da ake ga mamaci ba mazhaban malikiya ba ne wato ɗalibai ne daga cikin ɗaliban maliki suka shigo da shi karatun ƙur'ani ga mamaci amma shi imam Malik ya cire duk wani abin da ya shafi ƙur'ani ba a karanta wa mamaci dai a mare addu'a kawai a gane? Wala ga wasu za ga wasu a cikin in an je makabarta ma a yi ta karatun ƙur'ani in gardawa ne ma sai sun sauke mai ƙur'ani sannan su ba kabarin wani kuma sai ya hayan wasu ya biya ya je a zo gida a karanta mai ƙur'ani a sauki shi yana ganin duk wannan gaba ɗaya kamar ya yi fita ne kamar ya fanshi ainihin mamaci ne daga azaba an gane su su malikiya ku sani su addu'a ne tsantsa kabbaran farko kabbara na biyu kabbara na biyu salati ga annabi amma duk sauran daga da farko da na uku da na hudu duk addu'a suke na'am wa taqulu ba'da rabi'a ya shi ne a shi ne abin za yi tambaya suna cewa a yi masa fidda'u wato ma'ana a fanshe shi daga azaba kenan kamar sun sanin kanci cewa yana cin azaba kenan sun san gaibi kenan ko duk wanda ya gaibi ai musu za a ce a mai fidda'u sai su gila ko da yana cikin azaba to an riga an ambace shi to musamman abun akwai dan tattalin arziki a ciki in kaga ai an matsa kan abu kayi wa'azi ya ki samun shiga akwai tattalin arziki ne a ciki kuɗi in kaga ana ta faɗa faɗa yake arewa to bincike abu tattalin arziki ne shi dan adam baya faɗa akan abun banza sai abin da dan adam ya san ba zai karu ba to ba faɗa kaga faɗa ana ta yi ana ta yi bincike da gani an gane ku an toshe wani ɗan eh, kaga misalin sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in ai duk wani wa'azin da ake ya kamata a ce an ban shi akwai sanda wani sufi ba marigayi a nan garin kaduna ya fito ya fito aka yi fira da shi a bbc dangane da wannan sadakan uku da ake da arba'in ya ce sadakan uku da arba'in ba shi da iyaka a ba shi da asali da na bakwai ba su da asali ya ce duk wanda yake kawai yana yi ne da san ran shi wani babban shayi ya ce ƙarya kake yana da asali ya ce sadakan ne aka hana sadakan ne aka hana yanzu aka hana mai sadaka yanzu jama'a don mun yi sadaka ga iyayen mu sai ce mun yi laifi? to idan mun yi sadaka an ce mun yi rabi ake so mu yi ma iyayen mu ba sadaka ba an gane yayi to irin wannan saboda akwai tattalin arziki ne a ciki in an zo sadakan nan shehu ne samu kuɗi haka nan taron suna daga ana yi ana ta rikici akan taron suna da kuɗi ne an gani, da abin da ya shafi maulidi kaga ana ta bugawa duba ba wai maulidin ya dame su ba abin da ake samu na maulidin da za a zara duk wani ake to insha Allah malamai su dinga zuwa ayi maulidi suna gama cewa Allah saka da riri akan makalla wallahi sati biyu wannan abun kan daga shekara mai zuwa za ka wani da yawa sun ce a ah, suna da uzuri wallahi ai da ana so a yi maganin maulidi a daina sa kuɗi a cikin gari an daina amma wani shehi a nan ne zai zai wasa wukan shi na samun alkhairi na rayuwa shi yasa ga suna ta bugawa cewa lalle maulidin nan na da asali na'am wa taqulu ba'da rabi'a wato zaka faɗa bayan na hudu Allahumma ghfir li hayyina ya Allah bayan ka fara na hudu kenan ko ya Allah gafarta mu rayuwar mu da matattunmu da wa'inda suke halarci daga cikin da wanda ba sa nan da ƙanananmu da manyanmu da mazanmu da matanmu kaga dinnan ya ce hazir kabir babbanmu kaga mufrad ne mudaf mufrad mudaf ya um in an ce kabiri na ya auto manyan mu zaka iya cewa kaga zakar ai mufrad ne akan yi zafa zuwa ga na zaka iya cewa kamar daidai ce da sukuri na zakari na na daidai ke da zukuri na duk mazajen mu gaba ɗaya gafarta musu unsana ba ce ina su ko aka unsana da ainihin ya ka kawo shi mufrad ya kai Mufrad mufradun mudaf ya um eh da matayen mu innaka ta'alu mutakallabana lalle kai ka san majuyan mu makoman mu wa masu ka san majuyan mu da kuma makoman mu da mazaunin mu ya Allah gafarta mana da kuma iyayen mu da waɗanda suka riga mu yi imani gafara wanda yake yanke kai tsaye da musulmai maza da musulmai mata da mummunai maza da mummunai mata ya ummu daga cikin su da matattu ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi akan imani duk wanda ka dauki ran shi daga cikin mu ka dauki ran shi akan musulunci ka azurta mu da haduwa da kai ka dadada mu ga mutuwa ya Allah ka dadada mu ga mutuwa kuma ka dadada mutuwa a gare mu ka dadada mutuwa a gare mu ka sanya a cikin mutuwa a samu hutun mu da farin cikin mu sannan sai ka yi sallama

a masallacin suna kuma kaga lalacewa ya kai isa Barikun salam. Yara ƙanana, eh, jarirai a shi ya ba kawai ya ta wasu shi kenan kawai, ba za ka ce mishi kome ba. wa alaikum salam shikenan in aka zuba ruwa da yawa ruwan da ya eh, to salam wajen eh sai su uku za yi har sai ya kusa da wannan warin da sauransu insha Allah wannan wani ne ya fara shi